daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc kan mitoci 25,31 da kuma 41 ana iya sauraron mu a birnin yamai na jamhuriyar niger a voa africa kan mita 200.5 zangon fm sai kuma wasu tasoshin na zangon fm a niger din da suka hada da rediyo amfani sarauniya da kuma niyya a can kuma sun kasar ghana za a iya sauraron mu ne ta alfa radio za kuma iya sauraron mu ta yanar gizo a duk da aka yi ra'ayi a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com sunana hawa sharif madalla masu sauraro shirin yau da gobe kamar kowace ranar litinin yana abuja a najeriya inda wakiliyarmu a can ya basha za ta gabata mana da shirin kamar yadda aka saba za kuma ta dora ne inda ta tsaya a shirin da ya gabata da ke duba irin halin da rayuwar matasa ke ciki a yau akwai gida da mawaƙi domin nishaɗantar da ku muna kuma tafa da wani girki mai ɗanɗanon gaske a ɓangaren kwalama don haka ba tare da ɓata lokaci ba da ni da ku sai mu ƙara gyara zama mu kasance da shirin na yau da gobe. keke masu sauraro barkan kudawar haka barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon zango ko na ce ci gaban shirin inda a makon da ya gabata maka tattauna kan batun shin a matsayinki na matashiya ko a matsayinka na matashi me ke ci muku tuwo a ƙwarya To a yau dai za mu ɗora kan wato ci gaban tattaunawar da muka yi a makon da ya gabata. Kana masu sauraro kada dai ku sha'afa za mu kawo muku hira da mawaƙi daga bisani kuma sai mu garzaya fagen kwalam da makulashe mu ji mai bakurum a yau za ta girka mana a cikin kicin ɗin namu. Masu sauraro sai kasance tare da ni Rukayya Basha domin jin yadda tattaunawar namu sai kasance. Yeah, malama dama mun fara program din baki a ciki amma yanzu za ki iya cifin mana. Ya sunar malamar. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa Suna sunana malama binta Isa Yahuza. Uh, malama muna ta tattauna kan abin da ya shafi uh, matasa da da ke uh, wace ce a cikin zauren To mm. a matsayinki na uwa matasa da dama sun yi maganin abin da ke ci musu tuwo a ƙwarya. Wasu sun ce rashin tarbiyya, wasu sun ce shaye-shaye, wasu sun ce rashin wato samun ilimi mai inganci inda wasu kuma suke ganin cewa rashin wato gwamnati ta rika agaza da tallafawa wato a matasa ta bangaren ayyukan yi matasan da suke samun aiki a wannan yanayi su ne matasa wanda suke da iyaye a bakin murhu inda wata kuma a cikin zauren take cewa abin da ke ci mata eh, tuwa kwarya shine yanayin da mata musamman matan aure suke mm. barace-barace a kan tituna to me zaki ce a matsayinki na uwa a cikin wannan zaure da farko dai wannan abubuwa gaskiya suna faruwa duka. Maganin gaskiya matsalan da ake fuskanta yanzu musamman na 'ya'yanmu game da shaye-shaye da maganin bin abokanai haka akwai rashin tarbiyya kamar yadda malam ya faɗa ban san sunan shi ba yawwa malam Umar. Akwai rashin tarbiyya akwai kuma irin kiyalis da iyaye suke yi ɗana ya fita ban san lokacin dawowan shi ba ban san sana'a me yake yi ba ba mamaki ma akwai 'ya'yan da ake tura su makaranta amma sabanin abokanan da suke yawo da su mm. gurbatattu ne sai a ce makaranta za ka ai wannan lokacin ya wuce mu je ka raka ni to su 'yan shaye-shaye suna da wani aƙida na daban in za ka wani baka ci ba ba za a taimaka maka da abinci ba amma in dai maganar shaye-shaye ne in za a kashe maka dubu ɗari in dai za ka sha to za a baka mm. akwai wannan kullin zumuncin sannan kamar ma ɗaya daga cikin abin da ke sa ma suke yawan faɗawa in in baka da shi aboki na tallafawa gaskiya mm. in har baka kai zuciya nesa ba kin gane su je su yi abubuwan a waje sannan su dawo iyaye ba su san ina suka je ba kuma baka binciken ɗanka kaga ya shigo a wani yanayi mm. ba za ka irin damu ba za ka ce ko ya je makaranta ya gaji ko ya dawo daga wurin aiki to wani ba makaranta ba aiki mm. kawai shaye-shaye ne ya ga labaitar da shi to ciki ba komai an je an sha abin da ya fi ƙarfin kwakwalwa sannan maganan barace-barace akwai laifin iyaye maza ga mu matan aure malama akwai namijin da zai fita tun sallan asuba ba zai dawo gida ba sai sha ɗaya sha biyu akwai 'ya'yan da basu san ubansu ba akwai uban da bai san 'ya'yansu ba to in har mace ta nemi abin da za ta ba 'ya'yan ta samu ba sana'a bai yiwuwa gwamnati kullum za a ce ai mata ne a kan gaba in an tashi siyasa an tashi waye za a tallafa mu muna kungiyoyi muna ganin irin waɗannan abubuwa mm. za a tallafa mu da mata ƙananan jari to in har ba ki da abin da zaki je gida kuma ki kama kanki da shi wannan tallafin ba wani bane mm-hmm. kuma tallafin bai zuwa ko yana zuwa daga sama ake haijakin ko yaya ne har yau mu bamu gano ina matsalar nan take ba hmm. to dole ne uwa ta fita ta je ta nemo ma ƴaƴanta abin da za su ci ba ma baran ba illan ma wani ya dauke ta ya je lalata da ita ya bata kuɗi ta zo ta ciyar da gida har in uban ma mara zuciya ne in ya zo ya gani ya ci bai tambaya ya aka kika samu hmm. duk wannan abubuwan yana faruwa hmm. duka yana faruwa gaskiya sai dai mu koma ga Allah mai ta fari. Hmm. ita kuma gwamnati ta duba mana da mu da 'ya'yanmu gaba ɗaya ta rinka tallafa mana alƙawuran da suka ɗauka hmm. da abubuwan da suke cewa za su yi ma mutane. Ba za mu ce ba sa yi ba suna yin daidai bakin gwargwadon su amma me yasa in sun bayar bai kai inda suke tunanin zai kai ba me yasa ba abun baya. Hmm. Shi ne kawai matsala ana yi ba wai ba a yi ba gwamnati tana yi ni shaida ce tana yi to amma kuma bai kaiwa inda ake so ya kai to kin ga ƙananan yara matasa musamman 'yan shekara ishirin da biyar, in an zo zaɓe za a ce je kai katin zaɓe. Hmm. Za a biya maka scholarship, za a neman maka aiki, za a baka tallafi, in tela ne kai za a ce za a baka keken ɗinki, in kuma kai bakaniki ne za a ce za a haɗa maka kayayyaki, kafinta duk da haka suke yaudaran 'ya'ya kuma hmm. ba abin da ake. To gobe su ne ɓata gari, su ne kuma 'yan bangan siyasa, hmm. saboda an kira su an musu alkawari za a yi musu, za a basu ba su gani ba to wannan matsalolin gaskiya yana faruwa sosai da sosai malama to abdulkadir idan na dawo kanka ka ji abin da duk aka tattauna a cikin wannan zaure so me za zaka ƙara akai wato ta bangaren shawara wani irin shawara za zaka bada musamman ma idan muka yi la'akari da cewa ka taɓo ɓangaren ilimi da kuma ayyukan yi. E, to shawara shine a nan gaskiya matashi kai ya tsaya jiran ya ci dole sai gwamnati ta mai. Mm. saboda daga gidansa kadai zai iya lissafa wanda suke da digiri na farko kenan sannan sana'ar hannu in ka dogara in ka rike Allah ka rike ta da mutunci to insha Allah in za ka fita ko da baka dawo da wanda za ka yi rizabin ba za ka dawo da wanda zai kasance ya, ishe ka harkokinka na rana mm. to ka dai rike sana'a sannan kuma ka jajirce duk inda kake ka tsaye da gaskiya a kanta insha Allah wannan zai kai ka mafita ga duk abin da za ka yi. To Khadija kin ji abin da dan uwa matashi ya faɗi me za ki faɗi game da batun shawara a matsayin ki na ƴa mace inda kuma kika yi wato bayani kan abin da ke cin miki tuwa ƙwarya shine rashin tarbiyya da ƴaƴan yanzu suke ba sa samu. Shawarar da da zan bada game da wannan shine game da yanda ita Hajiya. Hajiya ta faɗa shine iyayenmu su ƙara jajircewa ganin shige da fitin 'ya'yansu da irin da wa 'ya'yanka suke mu'amala da shi to sai mun ƙara jajircewa akan irin wannan sai kuma mu ma ƙawaye irin ƙawayen da muke mu'amala tare da su irin za mu ga baki da gashin wance kice sai kin kitson wance hmm. to mu ma sai mun gyara ta fannin wannan saboda wannan za ki ga mace ba ta da abu ta ce sai ta yi to daga nan kuma ta fada hallaka kenan to a Faisal idan na dawo kanka ina ga kai ne na ƙarshe da zamu ji daga gare ka wani irin shawara za ka ba wa matasa a cikin wannan yanayi da muke ciki da Najeriya take fuskantar kalubale ta kowane bangare mm, to ni dai babban shawarar da zan ba ma 'yan uwana matasa shine abin nan dai na rayuwar nan kamar misali yawancin da suka dogara da karatun boko mm. na cewa sai sun samu aikin gwamnati saboda yawa yawan matasan abin da suke fama da shi kenan sai ga mutum yana sa girman kai saboda yana da digiri so masu digiri suna nan da yawa sun ma fa irga so sai ga mutum dan yayi digiri sai dole sai ya ci da gwamnati akwai ayyukan hannu wanda zaka iya amma sai ga matashi wai shi yana jin kunya dan yayi karatu ya je wa innan ayyukan. Za ka iya ayyuka nan da dama za ka iya kasuwanci dauko menene amma ko da ke dako dai bara in cire maganar dako saboda mutum duk da sana'a ne duk da sana'a ne amma matashin da yayi digiri zaki jin ka ce mai maya dako zai yi tunanin kamar kare na mai wayo mm. ko kare na shi ne to mm. shi ne. amma akwai dai ayyuka da dama da ya kamata matashi amma kuma sannan kuma akwai wani ƙarin haske da nake so in mm. a kan tarbiyyar yara. Yawancin matasan mu suna faɗawa shaye-shaye ne ganin cewa kamar ne wayewa yanzu. Da yawa abin da ke jefa su shaye-shaye kenan. so da tari biyu ma abokanai da suke yi za ki ga wani a gidansu an ce sai dai karatu ne already za ki ga yana zuwa makaranta amma inda zai fita waje tare da abokanai akwai abokan da suke zuwa kasuwa sana'a si sana'a ga suna spending kuɗi haka suna kashe kuɗi shi ma sai ya samu ranci shi ma yana so ya dinga kashe kuɗi haka so abin da zai zama ra'ayi na ya fara bin su maybe akwai wani abu da kuma suke na daban in ga yana shiga cikin su suna zuwa to na farko dai shaye-shaye inda za ka yi mu'amala dan shaye-shaye normally yau kana zuwa gobe kana zuwa zai dinga ce ma a kai ma ba kai ba zai dinga da irin azin zai ga kamar abu ne normal a wajen shi abu ne normal kin gane zai su a ce ya ja ra'ayinka ku fara tare a yanda ya ja yanka ku fara tare nan fa ka faɗa harka kuma dan da ya siyan ma kayan shaye-shaye da sauran abubuwa duk ba matsala ba ne. kuma in dai ka je kai shaye-shaye a ɗayan zaka zo kana jin yunwa ba ƙarfi a jikinka ta hmm. za ka je ka aiki sannan kuma ka ci abinci ni a tunani na ma fa Hmm. shaye-shaye mai kuɗi ne. <laughs> A tuye eh, mana, in kai shaye-shaye. Akwai wanda a cikin zauren nan da ya ce ko baka da ko sisi ma, kamar tafiya hajji ne ko eh, zumunci ne yawa malama ce ta faɗa. Ta ce ko baka da ko sisi in dai har ka sha ko ta nawa ne za a baka amma ba za a baka na abinci. Yawa ita wannan maganin da ta yi akan shaye-shayen ne, ni kuma ina magana ne akan batun kai shaye-shayen abin da za ka ci. Haka. To shine ne lissafi na nake so in yi bayani akai. to ka je ka ba karfi a jikin jikinka barantana ka je ka nema ka ci su kuma wanda ka je suka baka din su garin kansu ta kansu suke da hmm. samu su cin barantana ma su baka amma dai bangaren wannan ne for sure za su ma sannan kuma na bangaren tarbiyyar yara da mu na da da suke in yaro ya dawo farko ya dawo daga makaranta za a duba takardun shi me aka koya mai me yayi kin ga suna da garantin cewa ya je makarantan. Hmm. amma yanzu ba su damu da wannan ba sannan kuma sai wannan wayan da ya shigo na zamani hmm. da yawa a cikin waya yaran mu ne suka ɓaci akwai akwai platform da yawa social media kin gane da mm. yaran mu suke da yara suke amfani da shi wurin aikata wani abun da bai kamata ba so da ce kallace kallacen abubuwan da bai kamata ba shi da ce iyaye za su dinga kokari ko a sati ne mamayen yaro za ka yi mu ga wayan ka cire mun password za ka duba wariri za ka shiga wannan din shiga lari su menene in ma yana wasu abubuwan duk za ka gani amma ba wai kai tsaye ka ce za ka samu ma yaro wai rana ka dubu ka ba already zai iya deleting wasu abubuwan dai amma in dai ka zo kawai kamar a ce ba zata haka mm. kawai kana kana zaune kuna hira cirin faso mu ga wayanka kin kafin a ce yayi ciya zai deleting wani abu ko wani abu already kina kusa da shi kin ansa in ma yana wani abu mara kyau dai za ki gani a tunanin wannan abun ma shi ma zai rage karancin rashin tarbiyya da ake samu To haka yake masu sauraro kada dai ku sha'afa kuna sauraron shirin yau da gobe ne da ke zo muku daga sashen Hausa na muryar Amurka dake a birnin Washington DC. Yanzu kuma za mu garzaya fagen wake-wake amma kafin nan bar mu dan sarara kana muka dawo shirin namu zai yake masu sauraro idan muka dawo fagen wake-wake kuma a yau muna tare ne da wani matashin mawaki inda zai nuna mana maya da ya yi wato ya bi domin samun ya cika burin shi na zama mawakin zamani amma dai aka ce waka a bakin mai ita ta fi daɗi barka da zuwa hajji jama'a assalamu alaikum wa alaikum salam to ya sunan bakon namu na yau sunana muftahu lawal Masha Allah. To aji Muktar ga ka a matsayin wato matashi mawaki shin me ja ra'ayinka ka ga ka wato shiga harkar waka a to alhamdulillah kamar yadda kika ce matsayina na matashi mawaki duk wani matashi burinsa a rayuwa wane ne ya samu aikin yi to babu abin da ya ja na illa yadda na fuskanci wannan sana'a ce mai karfi shi sa na shigo ni ma a dama da ni in nema abinci <laughs> da dama suna kallon waka a matsayin sana'a wasu kuma musamman manyan wato mawaka suke cewa wasu suna cewa waka nishadi ne a gare su to kai ka ɗauke shi a matsayin sana'a to wasu irin hanyoyi ka bi domin ka cimma wato ka na zama mawaki to alhamdulillah kamar yadda kika sani ko in ce kika ce wasu suna kallanta a matsayin nishadi to wanda yake kallanta a matsayin nishadi kamar wanda ya shigo don nishadin ne wanda yake ɗaukar ta a matsayin sana'a to ya shigo ne don ya nemi abin da zai ci da shi da 'yan uwansa da iyalinsa hanyoyin da na bi a kai na bi hanyoyi ne masu sauki ta hanyar da nake tunanin zan iya cimma burina a kai. Mm. To, ga ka a cikin harkar waƙa, iya waka kake yi ko kuma dai kana haɗawa kamar da kiɗa da wasu abubuwa na gargajiya haka? E gaskiyar magana ina kiɗa ina waƙa. Eh. Kuma daɗin daɗawa ni jarumi ne a cikin masana'antar fim. To. To duka dai kana yi kenan kana ah. shirya fim kenan ko kuma kai kana wato ana kiran ka ka yi fim din kenan. Eh gaskiya ina producing din kuma ana kira na mm, To a lokacin da ka ji kana son ka zama mawaƙi kuma jarumi a wato harkar fina-finan Hausa, wani mm. irin ƙalubale ka fuskanta daga wajen iyaye da 'yan uwa? To gaskiya kin san kowa yakan zo masa ko kowa yakan zo masa da wani abu na mm. daban a bangaren iyayensa. Eh. Ni abin nan ɗauka ɓangaren iyayena kawai tun da na zo na yi karatu bakin gwargwado na kuma zo na same su na ce ina da sha'awar shiga neman abinci akan wannan ɓangare na waka kawai fatan alkhairi suke ne. Haka ne. Mm. To wani matakai ka bi domin ka cimma wato maradin naka sabida ai ba kawai haka kawai za ka tsinci kanka a waka ba watakila akwai hanyoyi da ka bi ko kuma dai son ka zama mawakin kawai ka tsinci kanka cikin studio. matakai da na bi na farko na matakin da zan iya rubuta maka tukuna hmm. sannan na nemi inda ake yin ta na kuma je inda ake yi sai na je a buga min kiɗa a inda ake yi na kuma samu waɗanda suke yi suka san abin su ƙara gadin ina su nuna min hanyar da za ta fi da ni daidai a kan waka. To wani waka ne zama wato damiyar ka wato wanda ya fice ya fito da kai duniya suka san ka. Eh waka da ta zama bakan damiya kin san kowa a mawakan kin san kowa ya ɗauki ɓangare daban-daban. Haka. za ki ga wani sun fi wa iyaye waka ni gaskiya wakar da nake ji da ita bakamin da miyata hmm. kamar wakar da ta shafi har bangaren hmm. uba ni a aini ina son uba to uwar fa sosai ina son ta eh. amma kin san da yawa mutane mawaka suka manta da nasararin uba da martabobin uba eh. saboda kin san uwa Allah ya magana ta alkur'ani kafin uba to shi sa duk wanda ya zo baya tsayawa ya duba menene mahaifin gwagwarmaya da mahaifin yake sai ka a samu uwan ita kanta to sai dai mahaifiyar maka fi kawai la'akari da kuma ɗauka a gaskiya da ni da masu sauraro za mu so wato ka rera mana wannan waka mu ji mai kunsa Ko waye rashi na oba ko zo mu tare mu jajanta masa gidan ai babu gida in aka ce maka babu oba wannan waka ta oba uwa ba na raina make ba shi ne jego a gida ma'ana mahaifi ne a gaba. sha ta rawa Waye na uba kun samu ta masa. To a lokacin da ka rera wannan waka na uba ya mahaifinka ya ji ne. Eh gaskiya ba ma ya rai. Mm, Allah sarki. Eh ni kawai ina jinsa a raina ne saboda ba ma na jinsa a matsayinsa na uba sai lokacin da aka ce ni ma Eh, na zama uba sai na eh. gane cewa ashe iyayen maza sun yi gwagwarmaya ɗawainiya da mu eh. tun daga samo uwar da karatunmu da cin mu shan mu mm. da tarbiyyar mu a sarawa iyaye maza. To mutane da dama suna kallon mawaka a matsayin marasa tarbiyya me zaka ce game da wannan? Eh ba mawaka kaɗai bane harka ce ta rayuwa kin san shi ɗan adam yadda ka ɗauki kanka a haka take tafiya kai. ita kuma sana'ar mu abin da sa mutane suke kallanta a haka saboda sana'a ce wadda ta haɗa cuɗanya maza da mata hmm. to kuma tsakanin mace da namiji kin san Allah ya magana ma alqur'ani akai to tsakanin mace da namiji ana ganin in mace ta zo kusa da namiji kawai akwai wasu abubuwa da za ku iya wanda wasu dace ba hmm. amma ita tarbiyya dan kirki daga gidansa yake tasuwa da ita kowa ne baya sakewa yanayin da ka macen har namiji yanayin da ka ɗauki kanka ma kai ki ga wani abu ko social media kika kalla eh. abin da ke ga mutum yana yawan posting a ransa a page ɗinsa shi ne a ransa hmm. za ki ga wani kullum tunanin sa wa'azi ne wani ko bangaren sana'a ne wani ko bangaren batanci ne na rayuwarsa to abin da ke ransa shi ke tallatawa To a ka na matashin mawaki menene sanadiyar harkar waƙa wato kasance kanka a ciki ma'ana ta bangaren farin ciki da baƙin ciki wanda ba za ka taba manta da shi ba. Na farko abin da na tsinci kaina wanda ba zan iya manta da shi bari in fara faki farin ciki saboda shi ne gaba farin cikin da nake ji yanda nake yin waƙoƙin mutane ke ansa mm. kuma suke faɗakar da mutane sosai kuma suka shiga jikin mutane sai alfahari da su to ina jin daɗi in zo guri in ga ana marmari na ana kuma yabo na akan irin ayyukan da nayi bakin ciki kuma ba abin da ke ɓata min rai irin in zo guri ina ganin ga irin dan darajar da Allah ya min da baiwar da ya min sai karaina na ka dauki ka dauke ni akan ban kai wannan matsayin ba mm. kin fuskaci me nake ni eh, idan eh. ma ka san ni kenan mm. saboda kin san babu wanda in yi san ka idan mutum ya san ka mm. to ya raina ka to shi ya fi damuna in baka san ni ba ka raina ni bai dame ni ba haka ne so nawa baka san inda nake ba haka ne to a bayan wannan waka na uba da karira wani waka kuma karira wanda ya fito da kai wanda ba za ka taba mantawa Mm, akwai su da yawa to kamar tunda akwai waƙoƙi kamar me zagin wani me gwale mai wani ko da ba ya gani in ka zagi uban wani naka ka zaga ka sani sosai me zagin wani me gwale mara wani ko da ba ya gani in ka zagi uban wani naka ka zaga ka sani sosai sosai. Ba da ake dai har yau dai wannan bayanin uba yana ciki to hmm. Allah ya ma iyayen mu albarka amin dan alfarma Allah ya samu wani lafiya to wani irin nasarori ka samu sakamakon harkar waka nasarorin da na samu suna da yawa hmm. tunda nasarori na samu ciyarwa da tufatarwa da taimakawa iyaye da yan uwa hmm. duk kuma a cikin sana'ar wakar nake samun abin da zan taimake su to kin ga na samu nasara haka ne to wani irin kira za ka yi wa matasa yan uwanka wanda suke zaune kara zube ba ayyukan yi kiran da zan yi da duk wani matashi na duniya baki daya kawai zan baka shawara ne da abin da ka sa gaba to ka tsaya ka duba ka duba abin da zai iya kawo maka mafita a rayuwarka zuwa gaba hmm. ka kuma yi domin Allah ka rike gaskiya da amana ka tsaya tsayin daka ka jajirce a kan abin da kake yi hmm. alau mawaki ne kai ko wata sana'a kake daban ko ma'aikacin gwamnati ko menene in ka sa gaskiya da amana za ka kai matakin da kake nema amma idan ka sa shirme da shiririta to za ka rika sha'awar waɗanda kuke tare da su zuwa gaba haka to wani waƙa za ka kulle mana shirin da shi in soyayya a gidan yawa alƙibla na gidan yawa komai za a yi idan da so kawai na shi zai fi martaba. gidan yawa alƙibla gidan yawa komai za a yi idan da so na shi zai fi martaba. Soyayya na gidan yawa na gidan yawa komai za a yi idan da so kawai shi zai To haka yake masu sauraron mu idan muka dawo fagen kwalam da makulashe a yau bakuwar mu wato kamar yadda kuka sani a koda yaushe dai wannan ba sabuwar bakuwa bace a malama Saratu wai sannu da zuwa. Eh sannu barka ka dai. To me za ki girka mana ne domin uwar gida ta samu sabon wato hanyar sarrafa ma mai gida abin daɗi? e to yau za mu samu ɗan wani abu za mu sarrafa biredi ne ta wani hanya daban wato abin kari musamman idan ana so a yi karin kumallo za mu samu biredi yau za mu yi sandwich kuma abubuwan da muke bukata ga sunan kamar haka da farko uwar gida ta tanadi biredi idan tana da yankakke shi kenan in ko babu yankakken wato slice sai ta samu biredi dai a da yayyanka a samu kayan ganye kamar kabeji haka da ɗansu albasa da kayan miya da dafaffen kwai idan ma akwai kifin gwangwani duk da ba dole ba ne amma dai saboda ya ɗan ƙara armashi sai a saka da kuma sinadarin ɗanɗano akwai kuma wannan mayonnaise bama kenan kuma dai menene dai mayonnaise a samu shi ma da farko za a samu mazubi sai a zuba duk kayan haɗin a ciki yankakken kabeji da faffan kwai ɗan soyayyen kayan miya haka da ɗan soyayyen albasa abubuwan da ke bukata dai duk ki zuba a ciki yadda kifin gwangwanin sai ki juya ki cakuɗa ki zuba ba ma ɗin a ciki duk ki cakuɗa sai ki ɗauko yakakken biredin ki da kika ajiye ki shafa mayonis ɗin a kai sai ki ɗauko wannan haɗin naki ki rinka zubawa a kai idan kika zuba sai ki ɗauko wani biredin da kika shafa mai mayonnaise ko bota shi ma ki ɗora a kai haka za ki yi ta yi dai ki layarin ɗinsu idan kaman guda haska duk yawan da ke so kamar guda uku haka ko hudu ko biyar idan kika idar sai ki zo ki yanka tsakiya kenan idan kika so kuma za ki iya rufewa da foil paper ki samu ki dan gasa shi sama-sama haka domin idar insha Allah wannan hadin aka samu aka hada shi da ti yana da matukar daɗi sosai. a gaida malam rukayya da kuma hakan ne muka zo karshen shirin namu na yau a madadin wakilar sashen hausa na murya amurka a birnin abuja najeriya rukayya basha da dukkan waɗanda aka ji muryoyinsa a cikin shirin sai fiona nan duru da ta daidaita mana sautin shirin hawa sharifi sallama da ku daga nan washington dc sai an ji ku.